Radio Hausa boh ne ke magana a cikin shirin sana rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin tara ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda daidai da 24 ga watan rabiul awal na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta 1962 kasar ganda ta sami 'yancin kanta daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka na ingila kafin haka dai turawa sun mame kasar uganda ne a shekara ta 1890 bayan mamayar kasar ne mutane suka fara gugurmaya da turawa domin samun yancin kai wanda ya tabbata a rana irin ta yau shekara ta 1962 kasar uganda tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 235,880 sannan kuma tana cikin kasashen gabacin nahiyar afirka har ila tana makwabtaka da kasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma demokuraɗiyyar congo masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan oktoba shekara ta 1981 hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad ta aikata wani kisan gilla a kasar italiya inda ta kashe majid abu sharar wani babban kusa a cikin ƙungiyar kwatar 'yancin falasinawa ta plo kisan ya uku ne a cikin birnin roma na kasar italiya yin amfani da hanyoyin kisan gilla a kan falasinawa masu gwagwarmaya yana ɗaya daga cikin hanyoyi da isra'ila take baiwa muhimmanci a lokacin da take kokarin. murkushe al'ummar palestino tun banda ta mamaye musu kasa a shekara ta 1948 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa yau tara ga watan oktoba rana ce da aka ware ta hukumar aikewa da sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikewa da wasiku dai yana da cikin ayyuka waɗanda suka fi daɗewa a duniya amma ranar tara ga watan oktoban shekara ta 1877 kasashe 22 na duniya suka amince da aka fa hukumar aikewa da wasiƙo a tsakanin kasashe sarkin kasar jamus na lokacin ne ya bar da wannan shawara sai kuma a taron tokyo na kasar japan a shekara ta 1969 aka sanya ranar 9 ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar post office ta duniya sannan kuma aka kafa hukumar ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya duk da cewa a halin yanzu an samu wasu hanyoyi daban-daban na aikewa da sakonni sakamakon ci gaban zamani amma duk da haka hukumar gidan waya tana nan tana gudanar da aikanta a dukkanin kasashen duniya kamar yadda kuma take yin amfani da sabbin hanyoyi na zamani wajen aikewa da saƙonni. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa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 sauraron mu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karantun muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran isra'ila na ci gaba da lugudan wuta a kan gaza a daidai lokacin da alƙalumman falasina wanda suka yi shahada ya kai 436 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasa cimma matsaya kan rikicin isra'ila da falastinawa farashin mai ya yi tashin gwamnan zabi sakamakon barkewar rikici a gabas ta tsakiya yanzu ga cikakkun labaran isra'ila na ci gaba da kai hare-hare kan gaza a yayin da aka shiga kwana na biyu na farmakin da kungiyar hamas ta kaddamar kan isra'ilar alƙalaman baya-bayan nan sun nuna cewa falastinawa 136 ne suka yi shahada a farmakin ramuwar gayya na isra'ila daga cikin su da akwai yara 91 a cewar jami'an lafiya na falastinu akwai kuma wasu sama da mutum 2000 da suka jikkata a bangaren isra'ila mutum 700 ne ciki har da sojoji 73 suka mutu a farmakin da hamas ta kaddamar ranar asabar isra'ila ta ce har yanzu akwai wasu wurare 7 zuwa takwas da 'yan hamas ke rike da a ɗaya bangaren kuma ma'aikatar lafiya ta isra'ila ta ce akwai mutane 2,382 da suka jikata ciki har da 345 da suka samu munar raunuka akwai kuma da dama da kungiyar hamas ta yi garkuwa da su a halin da ake ciki dai amurka ta sanar da aikewa da katafaren jirgin ruwa na dakon kayan soji dauke da jiragen yaƙi a wani mataki na karfafawa da kuma nuna goyon baya ga isra'ila shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi kira ga gwamnatocin kasashen musulmi da su goyi bayan al'ummar palestinu da gaskiya jamhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan kare kai na al'ummar palestinu a daidai wannan lokaci tarin zalunci a kan al'ummar palestinu da ake zalunta da ci gaba da cin mutuncin mata da fursunoni da kuma wulakanta masallacin kudus alkiblar musulmi ta farko dole ya fuskanci turjiya daga al'ummomi in shi shi ya kamata gwamnatocin kasashen musulmi su haɗa kai da al'ummar musulmi wajen tallafawa al'ummar palestinu da gaskiya ya kamata makiya yahudawan sahayoniya su sani cewa zama ya canza kuma abin da ke faruwa nasara ce ga al'ummar palestinu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran farashin mai ya yi tashin gwabran zabi da sama da kashi 4 cikin 100 a ranar litinin din nan bayan harin bazata da kungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas ta kai wa isra'ila farashin ganga naman brent daga tekun arewa ya tashi da kashi 4.7 cikin 100 inda ya kai dala 86.65 shi kuwa farashin west na wti na amurka ya tashi da kashi 4.5 inda ya kai dala 88.39 a cinikin farko a kasuwannin asiya wannan rikicin dai na faruwa ne a daidai lokacin da farashin mai ya riga ya tsada saboda fargabar raguwar hakoman daga kasashen rasha da kuma saudiya haka kuma rikicin ya haifar da fargaba kan hawan farashin kayayyaki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasa cimma matsaya kan rikicin isra'ila da falastinawa kwamitin sulhun ya gana a bayan fage ne a wani zama na gaggawa yayin da yakin da ake yi tsakanin isra'ila da falastinawa 'yan gwagwarmaya amma ya kasa cimma matsaya ɗaya da ake bukata na sanarwar haɗin gwiwa amurka ta yi kira ga mambobin majalisar goma sha biyar da su yi kakkakon suka ga ƙungiyar hamas jami'an diplomasiya sun ce mambobin da rasha ke jagoranta na fatan mayar da hankali kan abin da ke faruwa fiye da yin allah wadai da hamas vasili jaka jakadan majalisar ɗinkin duniya na rasha ya ce sakona shine a dakatar da faɗan nan take kuma a je a tsagaita buɗe wuta da kuma yin shawarwari masu ma'ana haɗaɗɗiyar dole larabawa wacce ta daidaita dangantakarta da isra'ila a wani bangare na yarjejeniyar shekara ta dubu da ashirin ta ce tana sa ran ƙarin tarukan majalisar ɗinkin duniya kan rikicin wakilin palestinu a majalisar ɗinkin duniya kuwa riyad mansur ya buƙaci ƙasashen duniya da su tsawata wa isra'ila akan ta gane cewa lokaci ya yi na rungumar zaman lafiya ba tare da hasarar rayukan 'yan palestinu ko 'yan isra'ila ba mun sha gargaɗin duniya a game da hatsarin laifukan da isra'ila ke aikatawa kan falastinawa amma ba wanda ya saurare mu in shi shi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tomar bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da labarin wasannin mako. labaran wasannin mako. Matasa a sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sauran wacin shirin na labaran wasanni. Wannan shi same kawo muku mai labaran wasanni da su shafi shan nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu za su karkaɗe kunnuwa kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shirin kwarai shirin da zamu fara nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa an fitar da jadawalin sunayen kashin za su fafata da juna a gasar kwallon kwacin ta bakin teku ta duniya ta shekara 2024. Kasar Senegal da ta zamo zakara a Afirka za ta haɗe da kasashen Colombia, Belarus, Japan a rukunin C wanda a ɗaya dawar Laraba ta ɗauki bakunci. Haka zalika ita ɗaya jakadiyar ta Afirkan wato kasar Masar za ta haɗe da a rukuni ɗaya da haɗe dawar larabawa da ƙasar italiya da amurka a rukuni a to dai ga yadda sauran jadawalin ya kasance kamar yadda muka mata tun farko a rukunin a akwai haɗe dawar larabawa masar amurka sai kuma ƙasar italiya a rukunin biyu kuma akwai ƙasar spaniya sai jamhuriyar musulunci ta iran tahiti da kuma argentina yayin da rukunin c ya kunshi senegal belarus colombia japan sai rukunin da inda ya kunshi kasashen brazil oman portugal sai kuma kasar mexico kwanaki hudu suka rage a fitar da jadawalin wasannin tankade na gasar kwallon kafin kofin afirka da kasar ivory ko za su karba kunci a shekara 2023 nan da muke ciki inda za a raba kasashe 24 da su fuskanci junansu a cikin gasar a ranar 13 ga watan janairun shekara 2024 ne za a gwada gasar kuma a kammala ranar 11 ga watan fabrairu haka zalika hukumar kwallon kafan ta nahiyar afirka ta fitar da jadawalin wasannin da za a buga na gasar zakarun kulob ɗin kasashen nahiyar afirka a taron da a gudanar a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu inda fitattun zakarun kulob ɗin ƙasashen nahiyar afirka guda goma sha shida suka san abokanan su inda za a fara a sha hudu zuwa ashirin da biyar ga watan nuwamba tawagar kwallon kafa ta najeriya super eagle za ta buga wasan sada zumunta da kasar saudi arabia ran juma'a 10 watan oktoba mai kasar portugal super eagle ta buga karawar ce ba wata ɗaya tsakani da ta ci sawa tome shi da babu wasan karshe a rukunin farko ta kuma samu gurbin shiga gasar kofin afirka da za a yi a shekarar 2024 a ivory coast Najeriya za ta buga karawar ce domin gwada 'yan wasan za ta fuskanci lasoto da Isu a karawar neman gurbin shiga gasar kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026. Sufa Eagles za ta kuma fuskanci Zimbabwe a wasa na biyu a neman shiga babbar gasar ta mola ta duniya za su keci raini a cikin watan Nuwamba. Wannan shine karan farko da Najeriya da Saudiya za su kece raini tsakanin manyan tawaga amma Najeriya ta yi nasara akan Saudi Arabia a shekara ta 1982 a afifa ta yan gasa shekaru 20 yanzu kuma mu da zango a yankin asiya inda zamu fara da kasar iran kuma za ku ji cewa tawar kasar iran da ta halarci gasar wasanni ta asiya da aka gudanar a kasar china ta zama ta bakwai inda ta samu lambobin yabo guda 54 'yan wasan da suka wakilci iran a wannan gasar sun kunshi 'yan wasa maza da mata guda 289 har da tara kuma a sanni 34 in ta samu lambar rabo ta zinariya guda 13 sai kuma azurfa guda 21 da kuma tagulla guda 20 kasashen china japan korea ta kudu india uzbekistan na daga cikin shidan farko da suka fi taka rawa da kuma samun lambobin yabo masu yawa a gasar kimanin 'yan wasa sama da sha biyu ne suka ci wannan gasar da kasashe biyar na duniya. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahian ya bayyana cewa soke wasan da aka tsara za a buga tsakanin Sefan da Etihad na Saudiya a birnin Isfahan bai taɓa dangantaka diflomasiyya da ke tsakanin kasashen guda biyu ba don haka dangantaka na ci gaba kan hanyar da ta dace kungiyar kwallon kafa ta ita ta sanar da soke wasan da za su buga tsakaninta da sefahan na kasar iran ne a birnin isfahan saboda nuna rashin amincewa da sanya hoton babban kwamandan yaƙi ta'addanci na duniya janar kasim suleimani da aka yi a filin wasan da ke birnin isfahan a nata bangaren kungiyar kwallon kafa ta sefahan ta sanar da aniyarta ta kai kara ga hukumar kwallon kafa ta asiya acf domin kalubalantar wannan mataki na soke wasansu da kungiyar ta ta yi ba tare da wani dalili mai kwari ba na a zo a gani idan muka leƙa gasar kwallon kafa cin kofin premier ta kasar iran kuma a mako na bakwai za ku cewa kungiyar kwallon kafa ta shams azar kasvin ta lasa zuba a da ci biyu da ɗaya sai kuma tarakto ta casa aluminium arak da ci hudu da babu faikan ta lasa istiklal kuzistan da ci ɗaya da babu a ranar juma'a ta gabata kuma fula ta casa habadar da ci ɗaya da babu ranar asabar kuma istiglat ta casa misra sanjani da ci ɗaya da babu ita kuma sefahan ta casa sanata nafta abadan da ci hudu ɗaya ƙungiyar ƙwallon kafa ta istiglat ita ce a saman tebur da maki goma sha biyu sai tarakto ke yi mata da maki goma sha biyu a matsayin ta biyu sai kuma sefahan da maki sha ɗaya a matsayin ta uku a gasar zakarun kulob ɗin ƙasashen asiya kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta annas ita ce saman tebur da maki shida sai fesfes da maki uku a matsayin ta biyu sai kuma adduhail da maki ɗaya a matsayin ta uku ƙasar saudiya ta tabbatar da aniyar ta ta neman karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya na shekara ta dubu da talatin da hudu hukumar ƙwallon kafa ta saudiya saf ta bayyana cewa tana da niyyar shirya ƙaisaitacciyar gasar cin kofin duniya kawai na 25 tuni da aka tabbatar da kasar saudiya a matsayin kasar da za ta karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta ƙungiyoyin ƙwallon kafa ta shekara ta 2023 da za a yi a birnin jidda a watan disamba mai kamawa da kuma gasar cin kofin nahiyar asiya ta afc ta shekara ta 2027 yanzu kuma bari mu yada zango a yankin turai inda za ku ji cewa za a gudanar da gasashen kofin duniya ta 2030 kasashe shida kamar yadda hukumar kwallon kafa duniya fifa ta sanar an bayyana sifaniya portugal morocco cikin masu haɗaka yayin da za a fara buga wasa uku a uruguay da argentina da kuma paraguay wasan za a fara a kudancin amurka a gasar zai zama na bikin shekara 100 da fifa ta fara gabatar da gasar a montevideo a shekara mai zuwa hukumar kwallon gaba duniya fifa ta tafar da wani tsari a babban taron da za a gudanar ƙasar turkiya ta janye dangane neman shirya gasar euro ta shekara ta 2028 a watan yuli ne turkiya ta amince ta hada hannu da italiya wurin shirya gasar euro ta shekara ta 2032 kuma hukumar kwallon kafa ta turai yufa ta amince da hakan yana italiya ta nemi shirya gasar ta euro 2032 ita kadai. kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta ɗaukaka ƙara kan jan katin da aka baiwa curtis john a ranar asabar ta gabata wasan premier league da tottenham ta cita biyu da ɗaya an koyi dan wasan mai shekara 22 da haihuwa daga fili a minti na 26 da fara wasa bayan ketar da ya wa vis bosuma bayan da var ta tabbatar da aikata laifin kati ferguson matar tsohon kocin manchester united sir alex ferguson ta rasu tana da shekaru 84 a duniya mutanen biyu sun yi aure ne a shekara ta tara da shida inda suka shafe shekaru 57 a matsayin mata da miji to ma ware iya abin da suka na a cikin shirin ga lokacin a zan jana zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a shi na gaba amma kafin nan amma din wani salafa shine kammala ni malamin shine ke cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. To da shirin labarin wasannin mako kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saurari a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wannan suna kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta ɓata lokaci ba gabata muku da mawaƙinmu na gaba wanda muka gayyace muku shi a cikin shirin namu wato latif kazumi domin jin irin tsaraba da ya tanadar mana aiso a lafiya. سر جنبش دامانه که داری که داری ای مرغ سحر حسرت بستان که داری To a gaishe ka Latif Kazimi a cikin wannan wakar ka yara mana. Zan jarin zamu shirin a nan ga lokacin yaran mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan shashe amma kafin na amma don wasu tallafa shi ne kammala ni ma da gunshi ka ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya. kuma da wani neman mu kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa bisalam mini lafiya.